yana magana a kan cewa mujtahid shi mai jihadi dole albani islami yaran nan mai jihadi dole yakan yi kuskure kuskurensa kuma abin yafewa ne dama 149 mm, mai ijtihadi yakan yi kuskure ijtihadinsa wani anhu to shine shadibi ke magana kan wannan ƙadirin kisha inna zallatal alimi la yasihu i'timaduha min jihatin zami wadda malami yake yi wani lokaci a babin fatawa ko a babin ijtihadi ya zama ya zame kin ya kuskure bai kamata kwata-kwata ya zama ta kowace fuska kai ka dogara akai cewa wani ya yi laifi ba ba daidai bane idan ya laifi guda yanzu idan ya kuskure su ɗaya to so nawa yi daidai su suka fi yawa sannan kuma ai kai ka san in malami ne na Allah rabbani ba zai taba da gangan ya kuskure wa abin da yake magana akan addinin Allah ba da haka bai kamata kai ka fake da wannan ka dogara ta kowace fuska ba wal akhudhu biha taqlidan lahu kuma kada ba a yadda kuma ka rike wannan maganar da yayi zamewa da yayi kuskuren da yayi to bai halatta kuma kai ka riƙa a matsayin wani abu da za ka ƙudire a kan shi mara kyau ba idan dama tsakanin shi da idan a mutum mazahib ne tsakanin shi da mazhabar ka dama irin wanda ake ba ga maciji ne to sai ka zo kana fakewa cewa ai ga malam wani da yake mazhaba kaza kuma ai ma ya ce kaza ya kuskure to bai kamata ba kwata saboda ai bai yi dan kuskuren ba kama annahu la yanbaghi an yunsaba ha ila taqsir bai yake cewa hakan nan bai halatta ba kwata-kwata bai dace ba a jingina malamin da kafa shi ta zame ko kuma ya samu kubutan alƙalami ko kubutan baki bai halatta a jingina ma'abocin wannan zuwa ga tawaya ba a ce kai a shi ma jahili ne a shi ma ba abin da ya sani matsala ka zama bai santa ba duk girman mutum matsala ta kan ɓuya masa umar ɗan khattab lokacin da abu musa al'ashari ya zo gidansa ya yi sallama sau uku ya koma umar ya fito ya ga bai gan shi ba Sai ina kake sai tafi neman sai shi na ji manzo Allah ne ya ce in kai sallama guda uku a gida ba a fito baka tafi sai ce sai ka kawo min wanda ya san wannan magana daga bakin manzon Allah sai na bai sani ba kenan kaga duk girman mutum akan samu mas'ala ta buya masa ba wannan ba abun kashi bane ba abun kashi bane duka mun nan mun yi makaranta bari mu ba misali idan kana rubuta exam AC rubutu zallar rubutu kake wani lokaci ga and AND ya fi karfinka is sai ga tafi karfin to shi ne sai a ce baka sani ba kaga wani wata munasaba ce ta kawo abin ya bar kanka to akwai irin wannan yana faruwa a babin ilimi kana kallo wani lokaci sai ka nemo wani hadisin da ka san shi wala sai ka rasa akwai lokacin da hadisi na inna mal amali bin niyyati ka zuwa ba kanka ya zaka yi to sai dai ka haƙura to malai ce irin wannan wani abu ne wanda ya kan fara dan adam saboda wasu dalilai to bai kamata a jingina wa irin wannan malamin tawaya ba wala annahu yushanna alaihi biha kuma bai kamata a aibata shi saboda wannan ba wala yuntaqasu min ajliha kuma bai kamata a tawayar da shi saboda wannan ba a hana al'umma moran ilimin su haramu ne aw ya taqidu fihi al-iqdamu ala al-mukhalafati bahthan bahtan malaji kuma a ce to bari a gabatar da wanda ya saba masa kawai saboda a zalunce shi wato misali ni da albani ne muke fafatawa kan mas'ala shi ya saba min ni na saba mai to muna kan tafiya kan wayannan masayilin da muka samu ikhtilaf mu. shikenan sai a magana ta sai na samu kuskure ko a rubutu na kan wannan mas'alar sai na samu kuskure mun gane to bai kamata yanzu in an fahimci kuskure na yi akan itihadi nake kan mas'alar da muke tattaunawa ba in dai ijtihadi na yi na kuskure kan matsalar da muke ta to bai kamata a kawai a ce to an yi amfani da wannan wajen gabatar da shi a kaina ba haka ma haka ba mun adalci ba idan shi ya ji daɗi saboda wannan to yanzu ya kaddara in shi ne wannan zame ta same shi ya zai yi akwai lokacin da kuma abu yakan zo a cikin tattaunawar a ɗauko wata gabar da kai baka santa ba yana faruwa a cikin tattaunawar ne sai a ɗauko wata gaba da tana da alaƙa da tattaunawar amma ni ban santa ba to wani rashin saninta da na yi kan wannan gabar wata sub topic ne akan topic ɗin in ban santa ba to bai kamata a ce kuma gaba ɗaya abin da sani kan matsalar kuma na yi kashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mala'ika wani sahabi zo ya tambayi annabi ya ce ya rasulullah ya manzan Allah ayul biqa'u afdal a doron ƙasa wani gurbi ne ya fi falala ya fi daraja annabi sai ce la'adiri ban sani ba waye ka'u shar ya maza Allah wani gurbi ne ya fi zama shari a doron ƙasa annabi ce la'adiri ban sani ba manzo Allah sun gama wannan magana na sami sai ga malaika jibril ya zo ya ce ya jibrilu ayyul biqa'u khair sai ce la'adiri ban sani ba sai ce ya jibrilu waye biqa'u shar wani gurbi ne fi shari a doron ƙasa ya ce la'adiri ban sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sal rabbuna to ya je ka tambayi mana ubangiji jin wannan kalmar da mala'ika biyu a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam atake ya girgize faɗi su ma mala'ika biyu kafin ya mai wata ƙara wata ƙara da yi ƙarar da ya sai da manzo Allah ma ya suma mala'ika jibril din jin maganar kawai ya buga fiffikensa ya wani ƙara ƙaran da ya manzo Allah sai da ya suma can da annabi farfado sai ce ni awa in je in tambayi Allah abu ba a tambayin Allah ai la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun Allah ya ji tattaunawan sai ce shi ubangiji ya hukunta al'amarinsa kawai zai kira Jibril ya faɗa musu amma wai in tashi ni in je in tambayi Allah in ce ya Allah kaza ya Allah kaza in ba wa Allah haka malaka yana koma sai ya ce na ji muhawarar da kuka yi kai da annabi Muhammad sai ce kwarai ya rabbuna sai ce ahabbul biladi ilallahi masajiduha a biqa'u ila ilallahi masajiduha wa abghaduha inda Allah suwa shine shi ne dalilin wannan hadisin eh kusa hadisin ko to wannan shi ne sanadin sai ce ai mafi gurbi gurbi mafi mafi farla a doron ƙasa a wajen Allah shi ne masallatai a ɗakin Allah wuraren da Allah sarki yake ki kuma a doron ƙasa su ne kasuwanni saboda kararai da ake yi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mahallin shahir shine annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa idan bai san abu ba sai ce ban sani ba an tambaye shi adalkarnai nabi ya ce la adri ziga yana annabi ne ya ce ban sani ba kun gane to da haka idan har ana magana da mutum sai ya ce abu bai sani ba akan topic yau gana zo sub ya ce bai sani ba to bai kamata kamar cinikin gora ka ce dukkan mas'alar ma bai santa ba ka cuce shi akan yi samun mas'ala guda ɗaya tana da reshi guda goma yanzu ku duba bidaya da muke sai ga ce wa sau tilafihim kaza a gargashin wannan akwai mas'ala biyar mas'ala bakwai mas'ala kaza to shikenan kuna ga shi ibn rushd wani lokaci sai ya jawo mas'ala sai ya shiru ba zai jirin jawo da magana ɗaya ba to sai ka ce shi kenan shiru ibn rushd kenan duk mas'aloli da ya warware dan bai warware wannan bai ka ce jahili ne ba kamar adalci ba to shine malai su ya gaya maka cewa shi malami idan ya samu irin wannan abun to bai kamata ka tawayar da shi don wannan ba fa inna hadha kulluhu khilafu ma taqtadi rutbatu rutbatuhu fi din malai ce duk wannan abin da muka lissafa a baya gaba ɗayan sun sabawa abinda shari'a ta hukunta na matsayin da Allah ya bashi a cikin addini da ka masa adalci kamar yadda kake ma kake so a maka adalci duk abin da ka san ba za ka so ban an maka to kada ka wa wani hmm, shi yasa manzo Allah ya ce hibbu li akhi kama tuhibbu li abin abinda ka san in an min kaza zan ji daɗi to kai ma in maka idan ba zan ji daɗi ba to kar in maka dan in biya wa kaina wani buri ibn taymiya yake cewa law qaddara anna al-alim al-kathir al-fatawa inda muqaddara a ce malami mai fatawoyi masu yawan gaske akhta fi mi'ati mas'ala a cikin mas'aloli sai ya samu kuskuren mas'ala guda ɗari lam yakun zalika aiban to ba kashi bane a wajensa Ya a bayan ɗarin da ya kuskure kuma nawa ya dide ka kaddara a dubu ya ba da ɗari tara da dai ya kuskure wa ɗari ai sai ka ce wannan ya cika ya ma batse idan ya ba da dubun nan gaba ɗaya dubu daidai ai shi ne ma ya kata a tambaye shi ya kata a bincike shi ai ya duka dubu daidai dole a ciki sai an samu zanniyat ba aha wa yaqulu sayyid sayyid bin musayyib falaisa min sharifin ya ce, babu wani mutum mai kololuwar daraja wala alimin babu wani mutum mai cikakken ilimi wala Zai sultanin babu wani mutum mai cikakken mulki illa wa fihi aibun labudda face sai ka samu dole yana da aibi labudda dole sai ka samu ko yayi mutum ya kai Allah dan yana maka cewa kai din dan adam ne idan ya zama baka da aibi kwata kwata ai ka zama al'aziz ai gagarare to amma Allah ya dan adam mai aibi wannan aibin kamala ce wajen dan adam mm wa khuliqal insanu da'ifa dan adam mai wannan halittar ka ce wannan sinadarin halittar ka ne da babu wani aibi ma a jikinsa walakin minan nasi man la tadhkuru ayubahu yace amma akwai mutanen da gaskiya in sun yi aibi bai kamata ma ka tsaya kai kana yayata aibinsu ba ma bai kamata ba ai man kana fadluhu akthar min naqsihi duk mutumin da falalarsa ta fi yawa akan tawayarsa wahaba naqsuhu li fadlihi sai a bada kyautan kashinsa ga falalarsa ta mai gurbi misali abin da yake so ya faɗa shine idan mutum ya bada fatawa guda ɗari a fatawa ɗari sai ya dace da casa'in sai ya kuskure wa goma to yanzu idan za ka yi ratio sai ka ce 90 is to 10 idan biyan bashi za sai ka ce to yanzu a madadin wannan goma da ya kuskure ai kansilin goma kuskure ai kansilin goma da dai nawa biyo ka bashi a to ya zaka zage shi <laughs> ka gana nasar? yau au calculation ne mai sauki A shi ake cewa hab yi kyautan kurakuran sama daidansa sai ka samu ya biyo ka bashin daidai da ka ji a bakinsa da yawa ma wadda za su mamaye maka wannan kuskuren da kake kallo Mm. Wai yaqulu bin hajar ibn hajar yake cewa qala ulama malamai sun ce kullu mutaawilin ma'azur duk mutumin da zai ijtihadi zai tawilin wata aya ko na hadisi to abin a bashi uzuri ne bi tawilihi da wannan tawilin da yayi ai kofa ce budaddiya hadha ta'wilu ru'yaya min qablu walamma ya'lamu ta'wilahu da haka wani kofa ce a bude in yayi dukkan wani mutumin da ya yi tawili to yana da uzuri kai yi suna cikin sharu kashi shubar ya ce ko da abin da yakan iya kafirtar da mutum ne matukar yana da wani tawili iya zuciyarsa ya dogara wani tawilin to ba arni bane har wajen Allah in hmm, har wajen Allah ba arni bane mutum ne wani abu wannan abin yana kafirtar da mutum mutawi sun ce kara kafirta shi sai ka tsayar masa hujja sai ka masa nasiha in bai da wani abu da wani aya kwadisi da ya tawilinsa shi ya ƙi karɓa kuma ya yadda cewa eh abin kafirci ne an tsayar masa da hujja kuma ya amince ya yadda kuma ya ci gaba zai zama arni amma sai da bayan ka gama bayani sai ya ce to ka manta da hadisi kaza ka manta da aya kaza ka manta da abu kaza abu kaza sai ya kawo maka wasu bayanai wadda su ma kuma akwai muhtamilat akan su za su ɗaukan wannan abin kun gane sanar Albani zai iya za su daukan wannan abin to yanzu wannan tawilin da inda har a zuciyar shi ya nutsu da wannan tawilin to ba da laifi a wajen Allah mm, sai dai amma ana so ya zama ya yabzilu juhudahu ya ci gaba da neman abin da yake wajihu sawab abin da yake fuska daidai shi yasa yake cewa walaysa bi athimin idza kana ta'wiluhu sa'igan fi lisan al-arab kuma kusan magana usaimin ta zo ai mutumin ba mai laifi bane in taimiya injibin hajar shi wanda ya yi tawili yi tawilin wani aya ko wani hadisi sai ya rike wani abu to ba mai laifi bane a wajen Allah inda ya matukar wannan ayat tashi da ya tawili ko hadisin da ya tawili a harshen larabci yana da gurbin sakawa mm, kalma ɗaya a larabci zaka samu tana da ma'ana guda ashirin goma bakwai sai ya fahimce ta shi sai ya fahimce ta waccan ma'anar an gane ai kai sai ka fahimci ta wata ma'ana daban yanzu misali da Allah madaukin sarki yake cewa a fama bakat alaihi sama'u sama bata musu kuka ba haka ya take ba fama bakat alaihi sama'u sama bata yi kuka a kansu ba wasu ya suka ɗauka kukan da ake nufi kukan gaske ne zahiran ba wani tawili ga ayar wasu ka a ana nufin ruwan sama ne tunda ai kamar hawaye take zuba ruwan sama ai to wani sai ya ce maka sama tana kuka kukan ta zubar da hawaye take yi yanzu da aya ko bai da aya kai da kace ruwan sama yake nufi kana da aya ko baka da aya yanzu za a dauki maganar zahiri ma waya waya tafi da zahirin ayar wanda ya ce hawaye ta yi ba to kai da kai ce yanzu ruwan sama yake yanzu kai da kai tawili ma amma na waye ya fi zama daidai wani a wani waye fi daidai wanda ya ce ruwan sama a yi. ka ne saboda Qur'ani yana da irin wannan sa kai zancen kaga to amma yanzu idan aka zo ana magana in dai rike wannan tawilin nashi a haka to la ya atham mm, ba zai zinubi ba ba zai zinubi ba huwa wajhun fil ilmi kuma yana da inda za a sa shi a cikin ilimi a babu komai hada huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaa fil mujtahid al mukhti'u mali ce wannan shine matsayin matsayar ahalis sunna kan mutumin da ijtihadi sai ya kuskure wa mal mutakallimuna min min min mu'tazilati wa asha'ira amma malamai masu magana akasar mutakallimun su ne galibi wadda suke ba kafa hujjoji da abubuwa na shari'a da tunaninsu kawai eh, magana ce kawai ya magana ce zai wuya ga ana magana aya ko hadisi ko za ka samu zalla tunaninsu kawai suke faɗa cikin mu'tazilawa da asha'irawa wani hawi na makamantansu faqad khalafu fi dhalik kamar ce amma sun saba wannan aƙidar. wannan fahimtar sun saba mata wa za'amu mu al-mujtahid fil usuli eh suka raye cewa dukkan wanda ya ijtihadi a idan muka ce al-usuli me muka ce a a a aqida dai kamanta fil aqaid wallati hiya al-aqaid kaji wanda sune aqida fa innahu in fa in asaba ujira in har ya dace a ijtihadinsa abin da ya shafi aƙida ƙudure-ƙuduren zuci in ya dace to a bashi lada wa in uthima wa in akhda'a in kuma ya kuskure abin da ya shafi abin da ake ƙudure a zuci athima to suka ce za a bashi zunubi su fa ina al-khata wal ismu indahum su a wajen su da kuskure da zunubi abu ne wanda ba sa rabuwa da juna kawai in kai kuskure kana da zunubi babu ruwansu da me yasa kai kuskuren ai na kai kuskuren me fara kai kuskuren ijtihadi kai ba ijtihadi kai ba ganganci kai ba rashin ganganci kai ba da sanin ka ba da sanin ka ba in dai kai kuskure kawai kai mai zinubi ne ai da mun shiga uku ai ta yana zamu fara to su a wajen su fa in dai kawai kai kuskure kawai kai mai zinubi ne kuma kaga wannan sun jingina tawaya ga Allah ya za a ce duk lokacin da kai kuskure kana da zinubi ko da kuwa kai baka ma san kai kuskuren ba magana ta Allah yazid na ijtihadi kan wata mas'ala sai na ce ka zane matsayata akan wannan mas'alar ni yanzu a yaƙina daidai ne ko kuskure ne daidai ne ba amma a wajen Allah in kuskure ne a wajen waye ne kuskuren a wajen Allah ba kai iri na ai baka isa ka tabbatar min cewa kuskure ne ba, da kai ma ijtihadi ka in dai ba matsala ce qat'iyya ba right to shi Allah kuma ai baya magana ya gaya mana cewa wani ya dace wani bai dace wanda yake da wannan wannan dare wannan linkin annabi ne kuma ya rasu ke sa Abubakar da yi tawilin mafarki manzo Allah ya ce asabtal ba'd wa aqdatal ba'd malamai suka ce manzo Allah ya bege gaya Abubakar inda ya dace ba bege ga masa inda ya kuskure ba saboda kar ya bude wata kofa da ba za ta kullo bayan rasuwarsa inda yanzu manzo Allah ya ga Abubakar waje kaza ka dace shi kenan sai a rike fasara farki ce. duk lokacin da ka farkin kaza ne to manzo Allah ya ce Abubakar kaza ne fasarar sa kuma farki na juyawa ubangiji na nuna mutum abubuwa ta yanayi daban-daban saboda kar ka zama wani abu bauta karami kai ma imana eh kuma na gane haka to shi yasa yake cewa su a tunanin su duk lokacin da mutum yayi kuskure kawai shi mai zunubi ne yanzu ka wani an jingina Allah zalunci ga bawa bi ma san yayi kuskuren ba to ya za a ce kuma an bashi zunubi one abu na biyu kuma shine rusu ayar qur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ya ce kuma nayi na muku rangwame in dai kun yi kuskure ba zan kama ku da laifin kuskuren ba to su kuma sun ci a Allah zai kama bawa da laifin kuskuren muna gani ka babu wani mutum a cikin mun nan face a rawar shi na ijtihadi babu shi kowa yana yin ijtihadi ba fa a lokacin da kuka taho yanzu wani lokaci zaka ce kai bi ta hanyar ne ranar na bi ta hanyar nan fa na samu an tuwon rani bari bi ta can kawai me kai ijtihadi kai zai yi ka zo ka samu wannan hayar da kai biyu ai tafi wancan ma was right yanzu da ka kuskure dan ka samu sauki da kai ijtihadi dan ka samu sauki asabta wa khata'ata a ka kaga yanzu kenan kama kuskure ijtihadin ka a rayuwa amma ba za ka yi blaming kanka ba Za ka ce wannan iya tunani na ne kuma gashi abin ya zo ba daidai ba ai ba za ka zagin ka me yasa me ba za ka yi haka ba saboda ka san a tunaninka kana neman daidai ne sai ka samu mai. Yawwa, Allahu akbar haka nake so kuna gane matsalan nan da ka a rayuwar mu ma duka muna yi duka muna yi misali yanzu idan mutane neman mace zai ga yarinya kararrama yana ganin wannan ai ya kamata ta ce ya zama ita ta fara cewa ma tana suna ai sai ka dan fara tsokanan ta dan ta tana son ka sai da cewa tana son ka kai kuma kana ganin at least yadda kake gashi gayi gashi waye gashi waye gaya kana wanka kana waye ya ijtihadin ka ne na istifara cewa tana son ka ba sai ta ki faɗa idan ta ki faɗa ka buga ka buga ta ki faɗa duk wasu hannunka mai sanda kamar sai ta ki faɗa sai ka ce to ni barin haƙuran gaya mata ijtihadi kai ba sai kana ta ce habba kamin yaro eh yanzu dan Allah ku ga da ka kalli da ka kalli yarinya mai shekara 17 18 kana ga ita kamata mata ta ce tana son ka saboda kana da wata wadda ta girme ta ne sa kusa ba ita na son kamar ta mutu to sai ka ji ganin wannan karma a wannan kaida wuri zan kawai zan zan haɗe ta kawai sai ka gwada ita ce wallahi kamin yaro kamin karami wallahi yanzu mijina a ce kai kai kamin yaro yanzu ijtihadi kai sai ka me amma idan kana magana sai da ce ni ma dama yana raina sai dai ka san mu mata ba za mu iya gaya muku bari amma na daɗe ina son kaza kaza kaza yau yanzu kaga a fannin hayati a rayuwa ma gaba ɗaya ana me ana ijtihadi a ijtihadin ana dacewa ana kuskurewa mhm. ana dace ana kuskurewa walaqad lakasa ibn taimiya lokacin da muke part 1 science akwai mutumin ya mutu ko katin mai daukan masu wani uwan, oh balla eh, yawwa akwai wani kasa ana cewa idan ya baka kwasa idan ma baka iya ba eh zai to shi wani lokacin muna part 1 science wani haka yi masa shi bai masa ana magana cewa komai ma kai kawai shi dai ka dauki kwastin kasalwa ba kawai shi wani shi tunda bai iya abin ka hata MD ya tun md booklet ba kawai sai ta aiko in ba malami md booklet din bai tsaye ba barin wani rubutu na kawai ya dauki wani kwastan da kan shi ya solva balle ya maki kuma ya ci bai ma san ana faɗin haka akan ballan ba istihadi ko ba istihadi ba ya dace ko bai dace ba a'a <laughs> to wani kuma malami zaka dauki kwastan din a lokacin da muka yi masa akwai malamin da zaka dauki kwastan da zai bayar daidai idan ka bi method ɗin da ba method ɗin da ya baka ba ko da ka yi addition answer zai canceling eh yawwa to yanzu kaga yawwa to yanzu wannan ka ma yi ba ijtihadi ma kai yanzu ka ka ijtihadi na bari ka buta wani method daban ka yi arabin at the same amsa amma a sabta wa kudata to wannan ijtihadin a rayuwa haka yake fa gaba daya kai a tunaninka zaka ce kai ni wannan fa idan na sa fararen kaya suna min kyau sai ka je ka siyo wani farin kayan sai kai wani farin kayan nan fa ya ma kyau ana cana ma kyau kawai ranar sai ga wani kayan da shi farin sa ma ya fi na da kana so idan ka sa a ce ai wannan kayan farin sa ya ma fi na da maka kyau kana sa sai a ce to ya wannan kayan kuma munantar da kai hasken shi yayi yawa A zata wa sabta to fa rayuwar fa haka take full of ijtihadi idan ka yadda a rayuwa kana yin ijtihadi a al'amuran rayuwa kuma ka kuskure ba za ka yi blaming kanka ba saboda iya abin da za ka iya ne kai to me yasa kuma a babin addini Allah sarki ba zai ba mu wannan rangume ba kai kallawa hasha lillahi haza Allah ya fi karfin haka walaqad la khasa ibn taymiya rahimahullah aqwaluhum tilka ibn taymiya ya tattare manganu sunan gaba daya summarizing fi tilka hasin mustaqil a wani littafi da ya tattara ba yake cewa inna nasa qad takallamu fi taswibil mujtahidin wa taqdiatihim mutane yace maka inna nas yana fi malamai an yi maganganu da yawa game da a dacewar mai mutumin da ya koyi wani kokari don ya zaƙulo ta matsala a addini da kuma kuskurensa malamai sun yi rubutu rubutu da yawa da wanda suke ganin aibin cikin a kuskure da wanda suke ganin aibin cikin a dace wata asimi mu adamu ta asimi mu da wanda akwai wanda suke ganin cewa idan kai ijtihadi sai ka kuskure kana da zunubi akwai wanda suke idan kai ijtihadi in ka kuskure baka da zunubi wannan mace nan wasu sun ce in kai ijtihadi ka kuskure kana da zunubi wasu ce in kai ijtihadi ka kuskure baka da zunubi in gugula kamar yana cewa wanda suka ce in kai ijtihadi ka kuskure baka zunubi ahlus sunnati wal jamaa wanda suka ce in kai ijtihadi sai ka kuskure kana da zunubi sune al ashaira wal mu'tazila wannan magana da muka gama kenan ai to sai yake cewa fi masail furu'i wal usul a mas'aloli na aqaid da kuma furu shine ibadat al'usul usuliyat shine abin abinda ake ƙudurewa a zuciya wannan kawai ka yi ima da shi a haka kamar yadda Allah ya shawo min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athun annar yuraduna alaiha guduwan wa shiyan wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kaga wannan azaba kabari ko to yanzu wanda ya ijtihadi kan wannan ayar azaba kabari ce sai ya dace yana lada wanda ya fahimci a ah, ba tana magana akan asabar asabar kabari ne kamar su sha'arawi mai littafin mujahid yana ganin cewa babu babu azabar kabari duka ana magana akan filin kiyama ne a sha'ira da mutazila wannan shine aqida su cewa babu wata rayuwa zakiyya babu aka ce ga hadisi suka ce a ah, ka kwatanta da hankali eh su fi kullum tunanin su kenan kwakwalwa hankali to yasa yake cewa yanzu ka gwanin matsala ce da za ka kudure ta a ranka kawai ko ta dace da tunaninka ko bata dace da tunaninka ba kawai in dai Allah ya faɗa maka manzon Allah ya faɗa maka in an samu qat'iyat akai ko zanniyat rajiha kawai kai imani hankalinka ya kwanta a abin da Allah madaukin sarki a tare da kai yana maka abin da dole ka yarda da shi a haka kuma baka saka tambayi Allah me yasa ba malamai suka ce kalli iska da kake shaka ka taba ganin ta abin da duk yake tarre ita ka taba gani amma kowa ya yarda da iskar da yake shaka baya ganin ta amma ya yarda akwai ta ba to me yasa ba za ka yi da abin da Allah ya gaya maka da bakinsa ba wannan ba a ma gaya ma ba ka yadda saboda kana jin ta jinka ballan ko ubangiji shi halice wannan iskar sai ya gaya maka wani abin da bayan ya halicce shi ma ya gaya maka ai shi kamata ka mafi yadda ai Allah ya sa muna dacewa to shi yasa yake cewa game da mas'ala na furu ibadat kenan da kuma mas'ala ta aqaid usul hannu nahnu nadhkuru usulan jami'a nafi'a amma da shi zamu zamu yi magana akan wasu wasu usuliyat kinan wasu abubuwa da su ne tushe amma malai ce za mu yi magana dai gaba ɗaya da dunkule muna ganewa kuwa yawwa al-asr tushe na farko annahu hal yumkin kullu ahadin wahidin an ya'rifa bi ijtihadi al-haqqu fi kulli masatin fiha niza malai cewa shin zai yiwu a ce kowane ɗayan mu ya sani da sa cewa ya dace da gaskiya ko bai dace da gaskiya ba idan ana ja in ja ni da kai ne muka zo sai muke ja in ja kan mas'ala sai na ce kaza ne kai sai ka ce kaza ne na riƙe na wani ɗami ka riƙe naka ka ɗami to yanzu tsakanin mu mai gaskiya waye mai gaskiya gaskiyar da tashi ce dai waye ba to sai yake cewa wai dole ne in an zauna an yi ijtihadi kan mas'alar da akwai sabani akan ta ake rigima akan ta wai dole an yarfi bi shahadi da haq dole a ijtihadin ka san cewa gaskiya kai ne akan gaskiya dole ne sai na sani ne cewa ni ne ni ne dole akan gaskiya dole sai na san wannan in nace dole sai na sani manzon Allah baya nan in dai ba qadiyat bane to wa nake jira ya faɗa min Allah kenan Ibn yana so ya gaya maka cewa ba dole bane a kanka kai ne ka iya yin ka la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha wannan tunan da ka samu kai ma da Allah ne ya datar da kai ga haka din da Allah ya baka wannan din ka kuskure to Allah ba zai barka a banza ba zai baka lada da haka ba dole bane sai na sani akan gaskiya kawai dai in iya abin da zan iya da yaqina da zuciyata da iya abin da Allah ya bani dama in yi iya abin da zan iya amma wa magana in ce dole in gane ni mai gaskiya saboda ana aina ga saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai na gama kawo hujjoji gaba ɗaya sai in samu wannan hujjojin ashe sun taimaka suna ƙara rusa ne ma ni ban kula ba nawa za ka kawo magana ka kafa hujjoji hujjojin zama ta rusa ka suke yi wa idza lam yumkinhu fajt idan har ba zai yiwu ba muna tunani da kai ka faɗa na faɗa na ja ka ja to ba zai yiwu a gane mai gaskiya ba kuma dama ba dole ne sai na sun cani mai gaskiya ba fajtahada wastafraga wasi'ahu yayi iya ijtihadin sa iya yalwar da Allah ya bashi na ilimi da tunani da bincike duk amfani da su falam ya sai alhaq kuma haka sai bai kai zuwa gaskiyar ba bal qala sai ma yace ma taqidu annahu huwal haqu fi nafsil amr ma taqidu yace ni ban kudure cewa wannan abin na faɗa shine gaskiya akan tattaunawar mu ba walam yakun huwa alhaqqu fi nafsi al'amr kuma sai aka yi dace dama abin da ya faɗa kuma dama ba shine gaskiya akan lamarin ba hal yastahiqu an yu'aqaba amla yin shin shikenan wannan ban Allah ya dace a masa hukuba ko bai dace a masa hukuba ba hada asul hadhihi mas'ala mali ce wannan shine tushen mas'alar da ake tunawa akan ta inji bin taymiya yace to wannan tambayoyin da yanzu ya maka su ne abin da suka jawo duk wannan rigima tsakanin ma malamai wato abin da yimin taymiya yake so ya ce shine ko kalla ni da abubakar ne muke tattaunawa kan wata mas'ala ta addini ya kawo ayoyi ya kawo hadisai ya kawo ayoyi ya kawo hadisai yana jin shi sai da ya gama sai ce shi yana ga wannan abin halali ne sai bayan ya gama hadisi to ni kuma ga kula waje kaza Allah ya ce kaza waje kaza Allah ya ce kaza waje kaza Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza malami kaza yayi kaza malami kaza ya ce kaza malami kaza ya ce kaza da haka ni saboda wayannan hujjojin a fahimta ta wannan abin haramun ne ya kawo ayoyi ya kawo hadisai na kawo ayoyi na kawo hadisai abin da zai iya yayi abin da zai iya nayi ya za a cikin waye suka ci babu ba iya abin da zai iya har ƙarfinsa ya riga yayi zai yi ma kwana biyar bai bacci ba dan a samu gaskiya ma al'umma zai yi kwana biyar na ban yi bacci ba ibn ibn hajar hadisin hadisin man bana lillahi masjidan wanda ya gina wa Allah masallaci bana Allahu lahu baitan fil janna Allah ya gina mishi gida a aljanna yace sai da ya kwana 90 yana sharhin hadisin wata uku yana bincike akan hadisi yace ko bacci ba yayi yana ta bincike akan me matsayin hadisin man lillahi ruwa da ta fita da hankali shine walobaitu usfurin ko da gwargwadon gidan tsuntsu ne to Allah zai gina mishi gida kwatankwacin gidan tsuntsu a aljanna wani ruwa ta fitar hankali wajen ya zai iya haɗa ta da wacce ruwan bana lillahi masjidan din muna gani ya sai dai gama wannan binciken wata uku akan hadisi ɗaya bai je na gaba ba sai dai shekara goma sha bakwai bata fatul bari ba shekara sha bakwai ba abin da yake sai bata fatul bari alhafiz al'aini mai littafin qari sharhin bukari shi ma da ya zo yake intikat yake ƙwarin warware abin da ibn hajar ya faɗa da ya tashi sai da ya ce ku duba sai ka ce mutum bai yi karatu ba sai ka ce mutum bai yi bincike ba <laughs> ibn hajar da ya tashi zai mai raddi a cikin littafin da ya raddi ma alhafiz al'aini game da abubuwan da ya faɗa a cikin fatul bari game da abubuwan da ya faɗa a cikin fatwa ya mai raddi a mudatul qari sai yake cewa gaskiya tsakani da Allah al'aini ya zalunce shi gaskiya ya ce al'ani ya zalunce ni ya ce ya ɗauki bincike na da ya ɗauki bincike na ya yi aiki da binciken da na yi ya yi ƙoƙari ya maida ta maganarsa kuma da ƙoƙarin maida ta maganarsa kuma da ita kuma ya zo yana so kuma ya ce ban yi aiki ba a sosai wannan kana da umar tilawari haka ne za ka samu magana kusan falle ɗaya bin hajar ya yi ta alhafiz al'aini kawai ya mata copy and paste sosai ma mudatul qari haka ne sosai ma kuwa ɗazun akwai na nake karantawa na manta wani hadisi ne yadda ibn hajar ya magana bambatu bamba ba abin da ya canza haka ya kwafe ta a cikin umdatul qari kun gane wasan nan to yace ya zai min irin wannan abin ai wannan ya zalice ni nayi aikin wata da watanni ya zo dauka a minti goma ashirin kawai ya kwafe kuma ya ce min ba abin da nayi eh. to yanzu kaga idan ana ja mas'ala ce khilafiyya an yi sabani kai na faɗa ka faɗa to yanzu ni ba dole bane in san ina kan gaskiya kai ma ba dole bane ka san kai ne mai gaskiya kawai in Allah ya sa ka gamsu da nawa to he ka bar nawa ka dauki nawa in Allah ya sa na gamsu da naka in bar nawa in dauki naka kawai shikenan zai yi kuma in bar nawa in dauki naka saboda na ji ruwan hujjoji da kai kuma zai yi na ne gaskiya na bar nawa da yakinin cewa naka ne gaskiya na koma wa kuskura na bar dai dan Allah dan annabi yanzu akan wannan Allah sai azabtar da bawa ku kalli abin fa me yasa na barna na koma na shi dan neman me ah to ya kuma za a ce kuma duk wannan kokarin da nayi kuma na yadda na kuskure kuma ashe na wani nema dare ni ban sani ba yanzu kaga barin na wanda nayi na koma na shi nan da cewa gaskiyar nake nema to shi magana farko shin wai dole dole ne dan nayi sai na gane cewa ne mai gaskiya to da wani za a auna duk ma wanda za a auna da shi za ka iya samu wani yanzu zai iya auna wa wancan abokin husuma taka irin wannan ma'aunin idan zai kafa hujja da aya da hadisi wani zai magana da hankali sai ne guya maka baya misali yanzu da kace wani wara'in barza kun ba sun amana gana akan azabar kabari ka kawo aya ka kawo hadisi ka kawo kaza ka kawo kaza ka hadisin annabi ibrahim an ganshi yana sallah cikin kabari duk ka kawo wannan hadisan wani zai guya maka baya mai aiki da hankali sai ya ce a ah, wa ka taɓa gani an tona kabarin shi an ga mutum babu ai ba a taba gani ba ba a taba kaza an gane sanayi a lokacin da yanzu mutane ɗari ne a wajen idan wasu suka yi da ayoyi da hadisan ka kai to za ka samu wasu kuma sun yi da tunanin wannan da hankalinsa mun gane shi yasa ba dole bane wai sai na sani ne mai gaskiya a'a in dai dan Allah nake kuma lada nake ne kawai neman lada wajen Allah ina jira illa ala Allah walin nasi fi hada to shi ibn taymiya yake cewa kuma sannan hal yastahiqu an yuqaba amla idan na yi ijtihadin kuma sai na kuskure shin shikenan sai a ce min nayi iya kokari na nayi iya yi na kuma na kuskure kuma amu hukuba haba haba ya zan yi wuri kuma amu hukuba shi yasa in dai haka ne har ma malamai suke cewa yanzu likitan da ya tiyata dan ya ceto rai sai ran ya mutu ka rawa yanka lasin sun sa ba wani mistake iyayinsa yayi duk wasu precautive measures yayi taking ya yi dan ya saving life kuma sai zama aka samu rashin laifin a wajen ana masa ba? amma idan bai yi abin da ya dace ba sai rai ya mutu akwai uquba ko babu sa kwace license sun za ana shi practicing kun gano sana ya ga wani ai bai yi bai baza wus'in sa ba bai istihadin sa ba bai iya kawai ya aiki da kwalba walin nasi fi hadal aslu thalathatu wal ibn taymiyyah wannan kaga dai ka kula shine asalin maganar idan na faɗa ka faɗa ba dole bane sai na sai a gaskiya kai na gaskiya ba dole bane sannan idan na kuskure za mu kuba ko ba za mu ba ya ce to wannan tambayoyi guda biyu suka jawo manganu guda uku kuma ka gane kuwa kullu qawlin alaihi da'ifatu minan nizari kowanne magana cikin guda uku na akwai wasu tawagan malamai mahangane sakai al'awwal magana ta farko qawlu man yaqul magana masu cewa inna allaha qad nassaba alal haqqi fi kulli mas'alatin dalilan yu'rafu bihi Allah madaukin sarki ya kafa gaskiya qad nassaba alal haqq akan gaskiya ubangiji ya kafa inna allaha qad nassaba alal haqqi fi kulli mas'alatin kowace gaskiya Allah ya kafa dalili a kanta wanda da dalilin za a gane cewa gaskiya ce mun gane sannan? kowane abu inda gaskiya ne to Allah ya kafa dalili akan wannan gaskiyar da kana ganin dalili za ka gane cewa eh wannan gaskiya ne ya tamakkan kullu man ijtihada wanda yake ba da dama ga duk wanda ijtihadi wastafraga wasahu ya baza iya kokarin sa an yi arafal haqq ya san gaskiyar dogaro da wannan dalilan me yake nufi fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ce zalika khairun wa ahsani ijtihadi kenan zalika khairun wa ahsani ijtihadan tawili ba shine ijtihadi ba ba da zuma magana akan ijtihadi ake tawili tawili tawili ba idan babu aya babu hadisi to sai a dawo wa man rasula min ba'di ma tabayyana huda wa yattabi ghayra as-sabili lil-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ir masira sai samu sabon manzo Allah gaba ɗaya sun taru kan mas'alan nan ya bi ta kawai dalili la tashtami ummati ala dalala ya bi su kawai tsira yana hannunsu Allah ya sa mun gane akwai lokacin da akwai wani abu da zamanin sahabbai ina so tana shi ne suke yi da suke yi a cikin sahabbai suna yi su ya suma junansu babu wani wanda yake wani inkari kaga wannan da kenan kamar duk sun yarda da abin ai to kai yanzu ka zo ka da dan guntun ilimin ka kada ka ce a ah, to ai babu aya to ai babu hadisi ai kaza to ai kaza to ai kaza kai sahabban annabin sun wuce karfin sun fi karfin tunanin ka da. Hmm. sun fi kai kokarin kiyaye aya sun fi gwarin kiyaye hadisan annabi din shi yasa yake cewa wa kullu man lam ya'rif al-haqq fi mas'alatin usuliyya aw furuya duk wanda bai san daidai ba bai san gaskiya ba kenan kan mas'ala ta ibada ko mas'ala ta aqida fa inna ma huwa li tafridihi fi ma yajib alayhi suka ce saboda kawai sakacinsa ne akan yayi sakaci ne akan abin da ya zama dole a kansa ya za a ce baka san magana mafi daidai ba ya za a ce baka san gaskiyar magana akan abin da ya shafi ka ko abin da ya shafi ka ya baka san wanne daidai ba akwai ka a ciki lari a lari a ba wai kashi ba sakaci yayi ku gane ganan nan misali mas'ala ce ta ibada ta taso sai aka wannan suka ce kaza wannan suka ce kaza to sai ni ban ban ban dauki magana ɗaya ba to yanzu wannan rashin rashin sanin wanne fi dacewa akan wannan mas'alar ni a wajena suka ce ba wai kashi bane kawai suka ce ne bari ba ku misali bari ba ku misali yanzu ne na zo masallaci ana sallah da ana sallah sai na shigo mutum biyu ne a sahu a nan limai na jan sallah kawai sai na zo na uku an yi raka'a biyu kawai sai alulliman sai ta warware da ya jawo ni sai ya saka ni ni lokacin da na zo fa an tashi daga tahiyya kenan raka ne za kai na hudu ba su wayannan biyun da suke bi shi da azufa biyu ne akan su ba to yanzu wasu suka ce idan na shiga na guda biyu na su wayannan su zauna ba sun cika hudu ba kaga zan yi tahiyya ai in na yi tahiyya na kawai su yi sallama su kama gaban su ni kuma in cika sallata wasu suka ce a su zauna su jira ni sai na gama biyun saboda ba zai yi ka rigayi limamin ka ba su zauna su jira ni sai sun jira ni sai na gama na zo na tahiya na yi sallama sannan su sallama ana rabuwa da limami akwai masai da ake rabuwa da liman ai ana rabuwa da liman to yanzu su a tunanin su wai idan yanzu a tsakanin wayannan masawai guda biyu sai ka gagara nutsuwa da guda daya ka kasa gane wacce ce tafi dacewa da gaskiya wacce ce suka ce to ba wai ba wai ba wai kasa ba wai kasa gane akai ba suka ci kai eh suka ce suka ci ne sakaci ne ba kasa gane akai ba tsakanin guda biyun ba kasa sakaci ne kai sakaci kai wa hadha alqawl huwa al an al malici kaga wannan barnar wannan magana barnar to ita ce magana ta fi shahara a wajen qadariyya wal mu'tazila mutazilawa a yanzu misali idan wannan masala baka taba jinta ba a rayuwarka baka taba jinta ba sai yanzu ka ji ta a bakina wacce zaka dauka wacce ka dauka liman ya sallama sanan ku sallama kai sallama ka bar ma ba kawai ne ka dauka su jira kawai ne ka dauka kawai ne ka dauka kamar na yi ma su yi sallama ba yanzu ana kagan kamsa bani yanzu waye zai zargi wani idan wa'annan suka zargi wa'annan ko ba su musu adalci ba saboda matsala ce kowa da abin da yanzu Allah ne ya ji muku wannan tunanin kowa da abin da Allah ya sa mai ya jiya kawai kawai ya nutsu da shi yanzu nace a kamun da sai ga an fara a ah, malam to kalla abin ma mana kawai <laughs> in ka kalla abin za a fara gaya mun ko kun gana wasan to shi yasa dan adam bai kamata a daura masa laifi a abin da a bai da wutsi mai girma a kai ba yanzu misali idan ka to kan wannan masala a bincike sai wani ya je bincike ya rubuto falle goma sha biyar ruwan masail ai wane ya ce ai wane ya ce wane ya bada misali mudawwana ibn ibn qasim ya ce a cikin kaza an ce a cikin waye a kamul fiqhiyya an ce waye an ce waye sai kaga kai me za ka fi nutsuwa da magana guda daya an gane to su fa wayannan kadariyan su fa tunanin su fa shine babu wani mutum da za a zo masa a ga masa magana guda biyu ya kasa gane daya kawai sakaci yayi ba ba kashi an zalunci dan adam ai wa huwa qawlu ta'ifatin min ahli kalami ghayra haula malai ce wannan kuma yace maganan wasu daga cikin mu'tazilawa da asha'irawa kawai shi dan adam ba zai yi ba in bai ba kawai to idan suka ce sakacin ka ne ba kashin ka ba ka kula in kai sakaci laifi kawai Allah fa ah duk abin da aka ce kai sakaci ai kai laifi ne ai to shine mu fahimta cewa su tun da kai sakaci to idan baka gane guda ɗaya ba sakacin ka ne to kawai Allah laifi in suka rawa dan adam wannan takalifancin wannan wahalar Ɗan adam ya shiga uku albani muna gane ha su makala ha'ula'i sannan sai suka ce masayar ilimi ilmiya amma masayar na ilimi adillatun fa'alai fa alaiha adillatun qat'iyya suna da dalilai aya ko hadisi to rafu biha wanda da wannan ayar don hadisin zaka gane su fa kullu man lam ya'rifaha duk wanda bai san ayoyin ba da suke kan mas'ala kaza ba ko hadisai da suke kan mas'alar ba fa innahu lam yastafrig wus'ahu fi talabil haqqi suka ce to su a ganin su kawai baka alaisa suka ce baka yi sa himmar ka iya himma ba wajen gane gaskiyar shi yasa har baka gane ba fa ya san da kawo Allah rifi. to akwai lokacin da zaka sa iya himmar ta kama ka ƙure himmar idan ubangiji bai so dace a bakinka ba sai ya gama kuda himman sai ka kuskure ka kula wannan maganar masifa ce da haka idan yanzu mutum to shikenan ya gama kure himmar ya gama kure himmar ya gama kure himmar ya gama kokarin sa kuma sai ya kuskure kan matsalar ba ita bace daidan yanzu maganar su na cewa bai sa himmarsa ba ya sa ku bai sa ba ya kuskure ko ya dace to a fahimta su za a bashi zunubi ne shi a'a baka ji ba amma masai ilmiya fa alaiha adillatun qat'iyya tu'rafu biha fa kullu man lam ya'rifaha fa innahu lam yastaghfir wus'ahu fi talab al fa asam duk abin da yake da dalilai qat'iyyat aya ko hadisi wani baka da ja akai to akwai abin da zai taso wanda karkashin wani qat'iyya din za a kaga yanzu shi wannan qat'iyyar da yake kan wani mata matsala akan wanda ka shi ya kuma zanniya ba misali zan misali karatun da muka yi a bidaya na cewa iza umtum ila salati in mun tashi zuwa sallah yanzu kama da ke wajen ba ba ibnu shawar fasara da ba umtum minan naumi haka ce umtum minan naumi umtum ila salati ko yanzu kawai na tashi zan yi sallah na kama ne ai ina bacci sai na farka sallah sai ba kama bane yanzu wannan kama kama da ke wajen aya ce ko ba aya ba yanzu wacce kama ce ta fi zama qat'iyya a wajen tashi daga bacci ko tashi zan yi sallah na ba wanda ya fahimci tashi daga bacci na an ba kuma ta amma shafi ya ce tashi daga bacci ne ai kun gano sannan to kaga a ƙarƙashin abin da yake qat'iyya wannan ababin ibada ne ƙarƙashin abin da yake qat'iyya ma za a samu wani lafazi wanda yana da ihtimalat da yana da afrat a cikin sa da yawa to na afrad ɗin da suke da yawa a cikinsa duk sun koma zanniyar ne akan wannan hukuncin to yasa su wai a ganin su wai in ibada ce kana da aya in ibada ce to dole tana da aya ko tana da hadisi inda tana da aya ko tana da hadisi dole dole kai kuma ka san hukunci akan wannan abun dole ne idan baka san to baka sa himma bane to ka sa himma in ka sa himma kuma sai ka kuskure to kana da zunubi muna ganewa ko سي تاشو أمال مسائل الإلمية الشرعية فلهم مذهباني نعم